Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masaurare Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Murtala Faruk sanyina ne tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a cikin wannan shirin na ranar yau Laraba ashirin ga watan Satumban shekara ta 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanun labarai. to murtala hukumomin azerbaijan da 'yan kabilar armenia na yankin nagorno karaba da ya balle da cin yarjeji na sun cin da tsakaita buɗe wuta a yau laraba shugaba joe biden na karkatar da akalar washington ga yankin tsakiyar asiya a yankin da aka daɗe ana zargin kasashen yamma da watsi da shi haka kuma za a ji cewa shugaban rwanda ya ce zai sake tsayawa takara karo na hudu a shekara mai zuwa kuma abinda da kasashen yamma ke gani ba shine matsalarsa ba To bayan labaran duniya za ku ji cewa kotunan ɗaukaka ƙararrakin zaɓen gwamna a jihohin Kano da Bauchi duk sun yi watsi da ƙararrakin da jam'iyyar APC ta shigar inda take kalubalantar zaɓen gwamnoni a jihohin biyu. Shugabannin ƙasashen duniya ciki har da na ƙasashen Afirka suna ci gaba da gabatar da jawabai a rana ta biyu ta babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya a nan Amurka. Kamar kowace ranar Juma'a yau ma za a ji shirin mu na arewa a yau wanda nasiru adamu alhikaya ke gabatarwa amma sai a gyara zama domin sarfilu dan mutan gumel zai zo da kashin farko na labaran duniya jama'a salamu alaikum da fatan an yi na lafiya ga labaran duniya hukumomin azerbaijan da na 'yan kabila armenia a yankin nagorno-karaba da ya balle sun cimma yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta a yau laraba kwana guda bayan da azerbaijan ta kaddamar da wani farmakin da ta kira aikin yaƙi da ta'addanci. Yarjejeniyar dakarun wanzar da zaman lafiya na rasha suka kulla ta buƙaci dakarun 'yan awaran da su kwance ɗamara sannan sojojin armenia su janye daga yankin. Hukumomin Azerbaijan da wakilan 'yan ƙabilar Armenia da ke yankin su ma za su yi wa tattaunawa a ranar Alhamis a birnin Yevlak na Azerbaijan game da makomar yankin. Kwamitin Sulu na Majalisar Ɗinkin Duniya ma zai yi wani taron gaggawa game da halin da ake ciki a ranar alhamis hukumomin armeniyawa sun ce faɗan wanda aka ci gaba dai har zuwa yau laraba ya laƙuma rayuka 32 kuma sama da mutum 200 sun jakata shugaban amurka joe biden na karkatar da akalar washington ga yankin tsakiyar asiya yankin da aka daɗe ana zargin ƙasashen yamma da yin watsi da shi a ƙoƙarin ƙarfafa alaƙar da ke tsakaninta da yankin da ke da iyaka da rasha da china a gefen taron majalisar ɗinkin duniya a ranar talata biden ya gana da shugabannin ƙasashen kazakhstan da kizikistan da tajikistan da turkmenistan da kuma uzbekistan ƙasashen tsohuwar tarayyar soviet suna ci gaba da hudda tsaro da rasha da kuma bunƙasar tattalin arziki da hudda diplomasiya da ƙasar china da kuma al'adu da tarihi mai girma a matsayin babbar hanyar silika tsohuwar hanyar sadarwa ta hanyar cinikayya wato ta hanyar cinikarya Irosiya wadda ta haɗa gabas da yamma tsawon shekaru 1,500 biden ya bayyana wannan taro na dindindin na diplomasiya na c5 plus 1 wanda aka gudana a karan farko a wannan matakin a matsayin lokaci na tarihi wanda aka samar bayan kwashe tsawon shekaru na haɗin gwiwa. shugaban ruwan da ya ce zai sake tsayawa takara a karo na hudu a shekara mai zuwa kuma abin da kasashen yamma ke gani ba shine matsalarsa ba bayan da amurka da wasu suka soki matakin ɗage wa'adin mulkin da ya tun farko shugaba paul kagame ya bayyana hakan ne a wata hira da ya a wata jaridar faransa kagame mai shekaru 65 ya kasance shugaban kasa tun shekarar 2000 kuma an ayyana shi a matsayin wanda ya lashe zaben da ya gabata a shekarar 2017 da sama da kashi da ƙuri'u takwas cikin ɗari na ƙuri'un da aka kaɗa, Ya kasance shugaban ƙasa tun bayan kisan kiyashi da aka yi a ruwanda a shekarar 1994. Yana ɗaya daga cikin shugabannin Afirka da suka tsawaita mulkinsu ta hanyar yin sauye-sauye ga ƙayyadaddan wa'adi. Kagame na iya ci gaba da mulki har zuwa shekarar 2034. To an jima kaɗan Sarfilo zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. To amma bari mu faro takun a nan Amurka. Babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya da ke gudana yanzu haka a birnin New York a nan Amurka ya shiga rana ta biyu. Inda shugabannin ƙasashe suke ci gaba da gabatar da jawabai da suka shafi su Akan haka na tuntuɓi abokin aikin mu da ke can New York ɗin Baba Yakubu Makeri don jin halin da ake ciki. Eto eh yanzu aka fara aka fara jawabai kamar yadda ka sani a yau shugabannin kasashen afirka kamar wurin goma sha uku zuwa sha hudu ne za su yi jawabi a yau kuma shugaban kasar seychelles shi ne zai fara ba da ainihin jawabinsa kuma da yake yanzu na fito inda nan al'umma suka taru ban sani ba ko ya fara amma lokacin da nake cikin zauren bai fara jawabi ba kuma ya kamata in fito ga yanayin da ake ciki a waje. shi yasa da shi shugaban Seychelles da na Rwanda da Namibia da shugaban kasar Ghana da na Akufa Ado kenan da shugaban Zambia da na Angola suna nan dai shugabannin Afirka da za su yi jawabi a yau kuma dalilin haka ne eh, inda nan eh, kuma akwai shugaban Liberia da shi kuma zai yi jawabinsa so inda nake nan wuri ne da zaka ga ga 'yan Ghana ga 'yan Liberia ga 'yan Namibia da suka taru su zo su yi zanga-zanga don nuna kalubalantar wasu abubuwa da suke faruwa a kasashensu shi sa yanzu halin da ake ciki a nan kenan. Na'am, a to daga cikin watakila shugabannin kasashen namu na nahiyar Afirka kamar yadda muka ji a jawabin shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya nuna irin yadda ƙasar Afirka take ko kuma nahiyar Afirka take samun wato wahalhalu matsaloli da kuma rashin tabbas da kuma rashin raba daidai tsakaninta da kasashen yammaci ko kuma kasashen turai ko wasu sauran sassan duniya. Shin wani shugaban ƙasa ne kuma ake tunanin watakila hankali ya karkata ko kuma ake da kun aji shi ma nashi jawabin da ake tunanin zai iya bi ta irin wannan sahun. e to kasan shugabannin kasa da aka san su da magana akan irin abubuwa da suka shafi kasashen duniya irin haka su ne kamar shugaban kasar ghana da shugaban rwanda da mm, don haka a yau din nan abin waɗanda za a fi mai da hankali a su su ne wato shugaban rwanda da shugaban da kasar ghana a yau din nan To idan muka kowa bangaren su masu zanga-zanga a kamar yadda aka al'adanta a wajen zauren taron majalisar ɗinkin duniya waɗanne abubuwa ne ko kuma batutuwa ne suke suka fi ja hankali a cikin abubuwan da suke zanga-zanga a kai. E to kamar mutanen Ghana inda kake kana jin kiɗa kalangu ne ke tashi a tsakaninsu wato zaka ga wasu sun ɗauko kwalaye da ke nuna suna goyon bayan ainihin gwamnati suna gwada irin abubuwa ci gaba da gwamnati ta yi sannan akwai kuma wasu kuma da suka fito suna nuna cewa wato tafiyar da wannan gwamnati ke da kasar wato ba abu ne da suka gamsu ba kuma ba abu ne da zai taimaka ma tafiyar kasar ta ci gaba ba wannan su ne haka kuma za ka samu a cikin wato sauran kasashe da suka taru kamar 'yan liberia dinnan da suka taru da kuma 'yan sierra da suka taru wanda su ma shugabansu a yau yake jawabi. To a gaida baba Yakubu Makeri kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC yanzu gasar fili ya dawo da ci gaban labaran duniya. To Murtala Ukraine ta shigar da kara a wannan makon kungiyar cinikayya ta duniya wato WTO bayan da wasu kasashen gabashin turai suka sanya dokar hana shigar da kayayyakin abinci na Ukraine lamarin da ya fallasa rabo kawuna a cikin tarayyar turai yayin da mambobin take kokarin tallafawa kif a sakamakon mamayar da rashi ta yi mata a shekarar 2022 ƙasashen hungary da poland da slovakia sun haramta shigar da hatsin ukraine da sauran kayayyakin abinci a ranar juma'a da ta gabata suna masu cewa jigilar kayayyaki na rage wa manoman su kwarin gwiwa kib ta tabbatar a ranar litinin cewa ta shigar da kara wto ba zai yi wto ta yanke hukunci nan da nan ba daɗewa ba a cewar david clem kwararre kan harkokin kasuwanci tare da ƙungiyar bincike ta Brugel a brussels na ƙasar belgium daga ƙarshe yau laraba majalisar ɗinkin duniya ta ce ƙungiyar taliban ta afghanistan ta aikata laifukan take haƙƙin bil'adama fiye da dubu shida yayin da take tsare da mutanen da suka haɗa da mata kuma ta buƙaci mahukuntan ƙasar da su daina cin zarafi tawagar majalisar ɗinkin duniya afghanistan ko kuma yunama ta rubuta irin wannan cin zarafi a cikin rahoton ta na farko kan yadda ake musguna a fursunoni tun bayan da taliban ta kwato mulki shekaru biyu da suka wuce sarfilu hashim gumel kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc rahotanni daga jihar bauchi da ke arewa maso gabashin najeriya na bayyana cewa kotun sauraren kararrakin zaɓen gwamnan jihar ta tabbatar da nasarar gwamnan jihar bala muhammad na jam'iyyar pdp a zaɓen da ya gabata na watan fabrairu hakan ya biyo ne bayan watsi da karar da dan takarar gwamna na jam'iyyar apc air marshal sadiq abubakar ya gabatar yana kalubalantar sakamakon zaɓen. za mu kawo muku cikakkun rahoto akan wannan ashirinmu na dare to sai dai a jihar kano ma kotun sauraren kararrakin zaben gwamnan jihar ta yi watsi da karar dan takarar jam'iyyar apc nasiru yusuf gawuna wadda ya gabatar inda yake kalubalantar zaben a abba kabir yusuf na jam'iyyar nnpp yanzu haka muna kuma tare da wakilin mu a kanon mahmud ibrahim kwari kai tsaye mahmud wani hali ake ciki dangane da hukuncin na kotu um, murtala um, gyaran da zan maka shine ita kotu ta ce shi nasir gauna dan takar jami'ar apc shine ya ci zaɓe kuma ta ba da umarnin wato a bashi shaidar cin zaɓe dalili kuwa shine ta ce ta kwashe ƙuri'u dubu ɗari da sittin da biyar da ɗari shida da sittin da uku daga cikin adadin da shi gwamna a wato abba kabir yusuf ya samu cewa waɗannan ƙuri'u ba sahihai ba ne kuma haramtattu ne da haka ta ba da umarni ma ita hukumar zaɓe cewa tunda an kwashe waɗancan ƙuri'u yanzu wato shi nasiru yusuf gawuna na jam'iyyar apc shine ne akan gaba kuma don haka ta ba da umarnin cewa lallai a ita hukumar zaɓe ta ba shi shaidar cin zaɓe ba tare da jinkiri ba dalilin da ita kotu ta ta faɗa haka shine waɗancan adadin ƙuri'u dubu ɗari da sittin da biyar eh, da ɗari shida da sittin da uku wato an yi bincike an gano ba a sanya musu hannu ba kuma ba a saka sitamfi na jami'an hukumar zaɓe ba ko malaman zaɓe a lokacin da aka gudanar da wancan zaɓe na watan maris. Na'am to a ah, Mahmud a ah, wani abin da ya ji hankali kamar yadda rahotanni suka bayyana shine alkalumman wato alkalan da suka yanke hukuncin sun yi ne ba tare da sun halarci zauren kotun ba yaya hakan ta kasance kuma mai janyo haka yawwa ka san da yake sabuwar fasahar zamani tun da aka korona ta bullo ake amfani da ita ta yin jawabai da tarika daga nesa ta hanyar ita wannan fasahar zamani um, kuma karkamanta a 'yan kwanakin nan ko makonni da suka wuce yanayin siyasar kano ya ɗumama ainin fiye da kima har ma wasu daga cikin jami'an gwamnati suka yi barazanar wato barazana mada daɗi ga alƙalan da suke gudanar da wannan shari'a a kan ita wannan shari'a wannan wannan ya sa shi gwamnan kano wanda yanzu gwamnati a ita kotu ta sauke ya ma sallame su daga aiki wato ɗaya daga cikin kwamishinoninsa da kuma mai bashi shawara akan harkokin matasa to ina ganin wato yanayin ɗumamar yanayin da aka samu ya zafafa ainin a kano ba zai rasa nasaba da wannan mataki na su alkalai suna can daga inda suke a suka karatun wannan wato hukunci ba amma karka mata Mahmoud saboda saboda karancin lokaci a takaice wani yanayi ake ciki a garin na kano To yanayin da ake ciki shi ne dama akwai matakan tsauraran matakan tsaro tun a jiya da yamma a garin Kano da kewaye a cika yake da jami'an tsaro nau'i-nau'i a loko da sako na sassa musamman muhimman wurare da aka tabbatar da cewa za a iya samun yanayi. To kuma yanzu dai maganar da nake maka shine su 'ya'yan jam'iyyar APC sun fito wurare daban-daban suna murna tun da ɗan takararsu gwamna ita kotu ta ayyana shi shine ya ci zaɓe abin da ake jira a gani dai shine illa iyaka jami'an tsaro watakila yi aikin su don kar ita waccan murna ta kuma zame ta rikide ta zama wani abu daban. To Madalla Mahmud muna godiya kwarai da gaske. sunana abubakar abdullahi daga nan jihar kano mun wayi gari yau mun ga tsaro kala-kala akan yanke hukunci da za a yi na shari'a da za a yi wannan abu alhamdulillah ni na yi farin ciki ta wani bangaren ta wani bangaren kuma ban ji daɗin shi ba ta inda na yi farin ciki saboda harkar ɓata gari wanda za su zo su cutar da al'umma akan rayuwarsu ta wani fannin kuma bai kamata ba saboda akwai gurare da aka kulle da gurare da aka yi wa tunda shari'a ce ta shafi inda masu mulki to sai a ware inda ake shari'a ne kamata kawai a jirge jami'an tsaro mu kuma mutanen gari a kyale mu mu ci gaba da walwalan mu da kasuwancin mu mu Kano garin kasuwanci ne suna na Musa Adamu kamar yadda muka tashi muka waye gari gaskiya mun ga ko ina an zuba jami'an tsaro gaskiya ya dan saka mu fargaba saboda abin da bamu saba gani bane ba saboda irin kamar irin zirga zirgar mutane ma haka zaka ga yau gaskiya ta ragu kamar kasuwanni ma haka sabon gari duk ba su bude ba mutane yawanci duk ba su fito ba a nawa ra'ayin zan iya cewa a farko zan iya cewa an kasu ne domin samarwa da jihar kano zaman lafiya da kwanciyar hankali kasancewar kawai wasu daga cikin wasu daga cikin 'yan daba su kawo tashin hankali ta wani bangaren zan iya cewa kuma babu amfanin kasu domin 'yan mutanen jihar kano mutane ne masu hankali da nutsuwa sun san abin da yake musu ciwo muna da tabbacin cewar ba za su yi abin da zai haifar da da mara ido ba. ni gaskiya a nawa tunanin kirke jami'an tsaro da aka yi a titunan jihar kano domin wannan shari'a shine tsari na daidai ko da mai yin wani ya yin wani abu in ya gani iya wannan ya isa ya sa ya fasa abin da yake yi ni a raina ina ganin wannan jami'an tsaro da aka girke gwamnati ta yi daidai sakamakon wannan shari'a ce wacce kusan zan ce ba a saba ganin irin ta ba a jihar Kano kuma akwai rahotanni da yawan da suke bayyana cewa za a iya samun hatsaniya ko tashin hankali bayan yanke hukunci wasu ma suna ganin cewa akwai wurare ma da bai kamata a ce an ka jami'an tsaro ba musamman guraren da suke nesa da ita inda kotun take ko kuma inda za a yanke wannan hukunci. Kun suna na nafi abbaɗiso. So magana jami'an tsaro da aka kawo jihar Kano game da shari'a da za a yanke hukunci so wannan tunani ne mai kyau gaskiya kwarai da gaske duba da yanayi da ake ciki na kuncin rayuwa da abubuwa da suka ishi mutane da rashe-rashen lafiya. wasu 'yan jihar kano kenan a zantawarsu da wakilin mu mahmud ibrahim kwari dangane da wato yadda aka girke jami'an tsaro domin dakon wannan hukuncin to kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci goma sha da kuma talatin a jamhuriyar nijar za a iya sauraron matashar mu ta biyu africa akan mita ɗari biyar yanzu kuma ga shirinmu na gaba. domin fa'are wada hargitsi da yawan barna ba kariya. Arewa a yau.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 ba kan damuwarsa da yadda tsaro ya fara taɓarɓarewa a yankin Arewa. Arewa zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafe. A dai alkalman hukumomin ilimi akwai fiye da yara miliyan goma da ke kai kawo a titunan arewacin Najeriya, wa imma da sunan bara, almajiranci ko ma rashin mai kula da su da kan faru don talaucin iyaye ko ma ba ma iyayen gaba ɗaya. A wani shiri mun kama ku zantawa kan yadda gwamnatin tarayya zamanin tsohon shugaba Jonathan ta bullo da wani shirin kula da makarantun tsangaya da ke yankin arewa ta hanyar gina azuzuwa kula da malamai da almajirai. Da alamun wannan shirin a yanzu ko ya kwanta dama ko ko ya yi sanyi. Tsohon darakta Awal Amy Dabino ya kasance a tsakiyar kula da wannan shiri inda a yanzu ya koma tamkar yau shugabanni tunatarwa. Duk wani ɗan Najeriya da ka zo ka rantse da Ƙur'ani ko Bible cewa za ka kare hakkinsa da mutuncinsa da ka nemi a zaɓe ka idan baka aiwatar ba akwai hakki a kanka. da haka ina ba su shawara lallai to su ba Allah hakinsa domin kuwa za a tambaye su ranar da za a tambaye su wallahi babu kowa sai su sai shi ba kuma wanda zai kare su sai aikin su ina fata Allah ya mana jagoranci amma abin da ke na iyaye mutum ya haifi ɗansa kawai sai ya dauke shi ya je ya kai wa wani malami baya taimakon malamin baya kula da komai shikenan shi dai ya rabu da nauyin kula da yaron kawai hankalinsa shi ya sake koma kan wani abu daban ɗan jarira ka san wannan abu ne da ya ɗauko asali a da ba ka gane almajiri da wanda ba almajiri ba to na yi karatun allo kuma tare muke zuwa da almajirai yiwo ice da za mu zo a gidan malami ake dafa abinci duk ya ishi kowa sannan duk unguwanni ana dafa abinci almajiran nan kowane unguwa akwai almajirin gidan da yake zuwa ya ci abinci to mutane ba su fahimci haka ba da haka sai suka dinga ɗorawa a kai suke gani kamar wasu gani ma suke wasu kamar abin ibada ne ba ibada ba ne wallahi alhaki suke ɗauka saboda za ka bar yaro da ka haifa baka san cinsa baka san shansa ba ka ɗauka ka kyau malami malamin nan ta kansa yake in ba dan abin da yaro ya je bara ya samu na almajiranci ya kawo masa ba taro da sisi da kwabo ba shi da hanyar samun wani abu ba wani albashi gwamnati ta tsayar masa ba ne abin da muke son gwamnati ta sani shine abin da goodluck ya fito da shi duk makarantu a ɗauki census nasu da statistics nasu a san inda suke tukuna na ɗaya a san yawan su a san yawan malaman su a kowace tsangaya a san yawan almajiran a tantance sannan su waye iyayen su daga wani gari suka zo kowa sai a tantance inda hali kowa a mai da shi garin su kowa saboda yanayin ya canza yanzu akwai matsala tsaro akwai matsala ta ciyarwa akwai matsala na rashin lafiya akwai matsala na abubuwa da yawa idan wani yaron ma ya mutu sai ka ga an neme shi a rasa sai dai a fitar da sunan a filin cigiya da sanarwa wata ran ma za ka ga yaran har abada ba za a same shi ba wasu ma daga cikin yaran da gani saboda irin wannan yanayi an ɗauke su an sai da su a wasu jihohi an canza musu suna an canza musu ɗabi'a an cira musu addini an musu aski an lalata tarbiyyarsu wanda yake wannan hakki ne da ya rata kan uba da gwamnati kuma Allah zai tambaye mu saboda dukkan makiyaya ne. Arewa zumunta ta mudu sai nishaɗi sai sharholiya. sai alfahari. A makon jiya mun kawo bargon zanda da marigayi tsohon ministan tsaro da aikin noma Alhaji Shatima Mustapha kan yanda yake nuna damuwa ga taɓarɓarewar tsaro a Arewa. A ƙarshen zantawar nan ya ba da wasu shawarwari da ba mamaki su iya tasiri har zuwa wannan zamanin koko har yanzu. Bayan Allah lokacin da Allah yake halitta mutanensa bayansa kai ba shawarce ka ba ba a ce ko a halarci wane ko kar a halarci wane ba a tambaye ka ba Allah ya kawo mutum duniya tun yana jariri ya zo ya zama abin ka zo ka kashe shi saboda haka ni roƙon da nake su yi ma Allah su yi ma annabi wannan kashe kashen su daina in akwai sanar da korafi kuma wanda ba za a rasa ba ga gwamnatin tana na da na jiha da na tarayya a fito a ce ga abubuwan da ba mu so na tabbata lokacin da aka yi kwamiti na wancan turaki na tabbata ba za a rasa wasu korafe-korafe wanda mutanen waɗannan wanda suke abubuwan nan sun gaya wannan kwamiti ba a zaro waɗannan korafe-korafe a zauna a tattauna a sannayi kuma in ba haka aka yi ba wannan kashe-kashe gaskiya ba zai kai mu alheri ba wato da dokta wannan ya nuna tun ana tunanin dalilin da ya sa um, masu aikata wannan kisan suke aikatawa har ma yanzu wato ya nuna ma ko al'ummar wannan yankin kuna gabun ya wuce hankali da ma aka fa kasa fassara ma menene dalilin wannan kashe kashe eh, ba shakka domin a kasan irin abin nan da ake cewa dan hakkin da ka raina shi kan tsone ma ido na lokacin wannan abun ya faru a raina ana ganin kamar ai eh, waɗannan mutane da suke wannan abu kamar almajirai ne za a je a tattake su a kore su a yi kaza kaza kuma ai eh, ba matsala ba ce da sauransu amma yanzu duk mutum mai hankali ya san wannan abu matsala ce yanzu saboda haka dole kamar da nake dole a tashi a yi abu yanzu ala misali nan arewa sai ka ji an zo ana magana za a yi taro eh, na tattalin arziki za a yi wane ne za a je ina ne har north east din ma kwanakin bayan wancan an zo an yi taro a gombe ana magana za a tara tattalin arziki ina ma arzikin yanzu da za a yi tattalin shi arziki yanzu kamar borno da yobe yau shekara na ba noma ba na san tun shekara 2012 ba a yi ba 2013 ba a yi noma ba kila banama da kyar a ce za a yi noma to dama noman ne mutanen da ake kakkashe su ake kokona musu gidaje mutane wanda tun da aka haife su wasu su a gidan kara suke gidan karan ma ka je ka kona to ina mutum na zai shiga saboda haka waɗannan tarurruka da ake yi na siyasa da sauran abubuwa ya kamata mu yi wa kanmu jamulaili mu san cewa abin da muke yake gabanmu ana magana rai ne ana magana kai ne ba ta kaya ba yanzu alal misali maiduguri cikin shekara 2013 nan throughout a maiduguri ba mu ji karan bindiga ba ba mu ji karan bom ba ba mu ji komi ba sai da waɗansu 'yan siyasa suka fara tunanin za su je su yi rali na siyasa aka fara samun bom tun lokacin zuwa yanzu kashe-kashen nan kawuri ne bama ne izge ne baga ne maidugurin kanta ne ni shi shine ga 'yan siyasa da masu kwaɗayin mulki to allah da annabi su yi hatara allah na fa yana kallon mu kuma mu nan. dama mu a baya muke a borno da yobe dama a baya ba ilmin ba ba arzikin ba ba wani abin nan ba an zo muna muna kashe yara waɗanda muke kashewa ake kashewa yanzu alal misali yanzu kila ba za su gani amma nan gaban kai shekara goma ko sha biyar waɗanda yau ya kamata su yi karatu su gama su zama daraktoci permanent secretary ministoci da sauransu cikin shekara goma ko zuwa sha biyar ba su don na rigan ka kashe su saboda haka na ganin cewa lalle ita gwamnatin da na jiha da na tarayya dole su tashi su yi bincike wannan eh, in abu ya faru yawa, ce a ah, ba komi ba komi din nan akwai komi gaskiya akwai komi a tashi a yi bincike a samo mutane waɗanda suke ire-iren waɗannan abubuwa da kuma munafukai waɗanda eh, suna magana da harshe biyu a samo su a fallasa su a yi musu hukunci domin idan gwamnati ba sai ba mu kanmu ɗin za mu allah allah ya fallashe su Allah ya tona musu asiri domin ubangiji Allah ba son munafuki kuma fatanmu shine muna roƙo 'yan uwa su taimake mu da addu'a ba maganan kabila ba ba maganan addini ba ba maganan ni dan state kaza ba ni a'a abin nan abin da bature ke cewa human problem eh, matsala ce ta yan adam mana son a taimake mu domin yanzu kusan ba mu da mafita illa mu koma ga Allah kamar yadda Allah yake cewa rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika almasir ba mu da wurin tafiya Allah kana jin mu Allah ka kawo mana saukin wannan abu Allah ka fallashi waɗannan mutane da suke ƙasa suna yi mana wannan kullin nan da suke mana suna samu cikin wannan masifa kuma Allah ubangiji Allah ka mayar mana zama lafiya da kwanciyar hankali kuma mu Allah ubangiji ka ba su basiran da za su gane wanne ne hannunsu na hagu wanne ne hannunsu na dama to Allah ya ji kan marigayi da sauran marigaya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 To a takaice hukumomin Azerbaijan da na 'yan kabila Armenia na yankin Nagorno-Karaba da ya balle sun cin yarjejeniyar da buɗe wuta a yau laraba kwana guda bayan da Azerbaijan ta kaddamar da wani farmaki da ta kira aikin yaƙi da ta'addanci. Yarjejeniyar dakarun wanzu da zaman lafiya na rashi suka kulla ta buƙaci dakarun 'yan aware da su kwance ɗamara sannan sojojin Armenia su janye daga yankin. Shugaban Amurka Joe Biden na karkatar da alakar Washington ga yankin tsakiyar Asiya, yankin da aka daɗe ana zargin ƙasashen yamma da yin watsi da shi a ƙoƙarin ƙarfafa alakar da ke tsakaninta da yankin da ke da iyaka da Rasha da kuma China. A gefen taron Majalisar Ɗinkin Duniya a ranar Talata, Biden ya gana da shugabannin ƙasashen Kazakhstan da Kizikistan da Tajikistan da Turkmenistan da kuma Uzbekistan. Shugaban Rwanda ya ce zai sake tsayawa takara a karo na hudu a shekara mai zuwa kuma abin da kasashen yamma ke gani ba shi ne matsalarsa ba bayan da Amurka da wasu suka soki matakin ɗage wa'adin mulki da ya yi tun farko. Shugaba Paul Kagame ya bayyana hakan ne a wata hira da ya da wata jaridar ƙasar Faransa. Kagame mai shekaru 65 ya kasance shugaban ƙasa tun shekarar 2000 kuma an ayyana shi a matsayin wanda ya lashe zaben da ya gabata a shekarar bakwai. da sama da kashi 98 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada. Ukraine ta shigar da ƙara a wannan makon a ƙungiyar cinikayya ta duniya WTO bayan da wasu ƙasashen gabashin turai suka sanya dokar hana shigar da kayayyakin abinci na Ukraine lamarin da ya fallasa rabuwar kawuna a cikin tarayyar turai yayin da mambobin ta ƙoƙarin tallafawa Kip a sakamakon mamayar da Rasha ta yi a shekarar 2022. To madalla da haka kuma za mu yi sallama da ku to amma a dakace shirin mu na yau da gobe sa'annan idan Allah ya kai mu da dare wato karfe tara da rabi agogon Najeriya da niger karfe takwas da rabi kenan agogon GMT da Ghana za a ji mu dauki da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumel da yake ni gabatar da shirin da kuma Julie Ladas Gresham wacce ta kula da sauti ta kuma ba da umarni har ma da injiniyan mu na yanzu. Ni Murtala Faruk Sanyin na ke muku fatan alkhairi ma'assalam.